tun dai da sanyin safiya ne ma ɗaruruwan al'umman musulmi suka yi cin cirindo a masallatan idi kuma a wannan karon ma har da shi kansa mai martaba lamidan adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha don gudanar da addu'an allah kakoshin wannan matsala ta hare-hare in minika masu tada kai baya. duk wanda ya nufe mu da cuta allah ka isan mana allah ka raya mu muminai ka matar da mu akan imani allah ka tayar da mu tare da salihan bayinka allah ka sanya mu cikin mutanen aljanna allah ka mana dauki a wannan gari bayan maga masallatai hakanan su ma mabiya addinin kirista sun ma gudanar da irin wannan addu'o'i ne a majami'o ka bar mu a cikin masu rai har ma muna iya mu yi maka addu'a muna rokonka ya ubangiji bare ka amsa roke-roke mu a cikin sunan yesu ubangiji allah muna rokonka musamman domin wannan bala'i da ya sami kasar mu najeriya da jihar mu adamawa allah bari ka kawo karshen shi a cikin sunan yesu masu kawo tarsoma a wannan kasan Allah bari ka kawo karshen su a cikin sunan Yesu Ubangiji Allah muna rokonka bari ka hada kanmu ka dawo da wannan kasan ya zama ɗaya kamar yadda mun saba muna moran zaman lafiya a cikin sunan Yesu ka kawo salama a Najeriya a cikin sunan Yesu. Kawo yanzu ma ɗaliban makarantu da kuma ƙanan yara su ma na bin saho wajen gudanar da addu'an Allah kawo ƙarshen hare-haren da ke faruwa a ƙasar musamman ma a jihohin Arewa. Allah mana da fito ni nan ana ya Allah na rabi kama ya su wasalamu ala musali alhamdulillah rabbil alamin plans of the one against our family the father will say that plan will not work in Jesus name may cause any, any plan of even our life in Jesus name amen to ko ma me yasa al'umma yanzu suka tashi hakan wajen addu'o'in Malam Abdullahi Damare na kungiyar kawo fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya na Interfaith ya yi karin haske. Domin musiba ne saboda aka su ɗauki matakai iri wanda muka ɗauka saboda Allah ta'ala la Allah ya yi tausayin mu ya jin mu ya karbi addu'an mu saboda haka su masu dukufa da roƙon Allah da kuma matakai daban-daban wanda suka Allah ya sanar da su domin kare kawunan su da jama'an su daga cikin wannan musibai da muka gudu bai da fa'ida domin a sanadiyar gudun nan a nasa rayuka an rasa dukiya an rasa abubuwa da yawa duk inda duk inda kake Allah ta'ala na nan saboda haka kowa ya tsaya inda yake ya ci gaba da rogon Allah da kuma ya kare kansa fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ta 'yan bindiga masu tada kir bayan da ke ma neman durkusar da arewa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya